الحق من ربك فلا تكن من الممترين gaskiyar da ba shakka a cikinta dangane da sha'anin annabi isa ita ce abin da aka saukar maka da ubangijinka don haka kada ka kasance daga cikin masu shakka masu kokwanto ka tabbata akan abin da kake kai na gaskiya